Membobin kwamitin mai mutum bakwai sun haɗa da shugaban rundunar tsaron farin kaya Magaji Bici da tsohon kwamishinan 'yan sanda Muhammad Wakili. Sakataren kwamitin ɗan majalisar wakilai Muhammad Gudaji Kazaure ya bayyana cewa sun yi tsayin daka har sai da gwamnan babban bankin gwadon emefile ya bayyana gaban kwamitin a yalkwatar DSS inda daga bisani aka ba da belinsa amma bincike na ci gaba da gudana. A kuma nunawa mana cewa an karkatar da hankalin Najeriya maimakon bincike da muke yi shugaban ƙasa ana hankalinsa ya koma wurin canja kuɗi da challenges da zai fuskanta da sauransu mu kuma nan ana dakile mu an hana mu gan shi wannan shine dalili cbn ta canja kuɗi ne saboda wannan binciken triliyan tamanin da tara da biliyan ɗari da muke yi shi yasa aka ƙirƙiro wannan sannan akwai wasu policies wasu dokoki da cbn take ta ɗaukowa duk don ta karkatar da hankali akan wannan bincike namu. Budaji Kazaure ya ce suna da cikakken goyon bayan shugaban Najeriya Muhammadu Buhari, amma zuwa yanzu shi kansa ya kasa ganin shugaban da in bayyana masa halin da ake ciki. Kuma sai da ya ce min amana, amana, amana har sau uku. Ya gaya wa DGSS amana, amana, amana. ya sa muka riƙe wannan amana. So na yi mamaki da aka hana ni aiki irin wannan babba da zai taimaki shugaban ƙasa. da zai taimaki Najeriya a biya duk bashin da ke kasar nan dala ta karye farashin komai ya sauka a samu saukin rayuwa shugaban ƙasa ya tafi cikin aminci a ce an dakatar da ni so waɗannan da suka tare ni ina bincika akwai soyayya shugaban kasa ko a zaman gwamnan babban bankin gudun emefile ya bayyana dalilan sauya fasalin kuɗin ne da rage jibgin kuɗi da ke hannun jama'a available data at the cbn indicate that 2.7 yana mai cewa fiye da naira tiriliyan biyu da biliyan ɗari bakwai na hannun jama'a ne cikin adadin kuɗin da aka buga naira tiriliyan uku yanzu dai za a jira a ga yadda kwamitin zai yi bayan duba batun ba da belin emefilan shin zai daure shi ne kamar yadda ya yi barazana kuma shin kwamitin zai iya ganawa da shugaba buhari wannan sai a zuba ido a gani nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya